أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه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 da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da shani'imar rayuwa da lafiya da dama da yake bamu muke haduwa a wannan masallaci mai albarka masjid Uthman bin Affan a wannan anguwa ta mu ta angoro ga yan zuma inda muke karanta wannan littafi mai albarka kulul mu'min na Dr. Mustapha Murad alaihi rahmatullah wanda littafi ne da mun sha faɗa yana koyar da mu ɗabi'u kyawawa na musulmi wanda ake so ɗabi'ar da ji an karanta to kai ƙoƙari ka roƙi Allah subhanahu ta'ala ya baka dacewa wajen aiki da ita muna nan cikin ɗabi'a ta goma sha tara ita ce alƙana'atu wadatar zuci mun karanta mun yi majalisi kusan hudu a ciki yau kuma shine majalisinmu na ɗari da arba'in da uku wanda ya dace da 28 da watan Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1448 muna roƙon Allah madaukakin sarki yayi mana dace cikin abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne muna roƙon ka ya Allah ka sa mu fahimce shi mu kuma fi ƙarfin zukatanmu wajen ƙaurace maka abinda muke ƙoƙarin ganewa Allah ka gane da mu a wannan ɗabi'a ta wadatar zuci yana da kyau mu ƙara fahimtar da kyau cewa akwai fa bambanci tsakanin wadatar zuci da kuma girman kai domin suna kamanceceniya da juna ka gamsu da iya abin da Allah ya baka baka roƙi wani ba daban tare da jin cewa ka gamsu da Allah maɗaukakin sarki ya fifita da yawa a kanka ka kuma yadda da wannan ka kuma sallama saɓanin ka ƙiyarda da wannan baka roƙon ba kuma kana nuna kai ka fi ƙarfin ka roƙon ne ko kuma wadatar da wani Allah ya masa kai baka yadda ba kana ganin cewa yadda ya samu kai ma dole za ka samu hatta kai ka ga rashin samun nutsuwa da kwanciyar hankali da faɗi tashi wanda ba shi ne kuma yake kawowa ba ganin daman Allah ne yake ga dama ya ba ta in bai ga dama ba ba zai ba ta ba malam ya ba mu ayoyi da hadisai da maganganun magabata inda kuma ya sarƙafo wasu bayanai na masu hikima da fasaha wajen bayani game da abin da ake nufi da wadatar zuci za mu ci gaba insha Allah ta'ala daga inda muka tsaya malam ya ce wani mai hikima yana cewa ya gafili na afiku ƙabla ba'fikumu wa ƙabla yi ƙuhazu bil aqdami wal lumami wal khuluku wal khalku qad wal hashru jami'uhum والله طالبهم بالحل والحرم وقد تبدي لأهل الحشر كلهم وعد الإله من التعذيب والنقم وكل نفس لدى الجبار شاخصة لا ينطقون بلا روح من الرحم wannan bayani شما bayani ne da yake nuna muhimmancin mutum ya san halin da yake ciki da kuma irin matsayin da Allah ya ajiye shi ya yadda da wannan yace ya gafilin ya waɗanda suka gafala yace afiku qabla ba'thikum ku farka kafin Allah madaukakin sarki ya tada ku yawmal qiyama wa qabla yu'khadhu bil aqdami wal lumam kafin lokacin da Allah subhanahu wataala <coughs> zai ɗauke ƙafafu daga dukkan wasu bukatu daga dukkan wasu abin da zai kai ka ga zarge-zarge wal khalqu ƙadu ga mutane nan sun shagala kowa ya shagaltu da neman duniya wal jami'u kuma akwai lokacin da Allah zai tada mutane gaba ɗaya. ya tambaye su akan abin da suka shagaltu da shi wallahu talibuhum yace Allah zai tambayi kowa bil hilli wal haram abinda ka nema na halal da wanda ka nema ta hanyar haram saboda haka ka ya rage na mutum wace hanya zai bi ya tara duniya wace hanya kuma zai bi ya kuɓuta a wajen ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya nemi halal in ya ga dama ya nemi haram kowanne Allah maɗaukakin sarki ya ba wa ɗan adam dama shi yasa da yayi dan adam ya tsara shi ya bashi hankali da tunani sai bazo masa rayuwa da abu mai kyau da mara kyau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala din ya gwada ku waye zai fi tsayawa yayi aiki mai kyau in nema zaka yi zaka takaita da halal ko kuma kafarka za ta zame ka nemi haram kowanne za a tambaye ka yawmal qiyamah za ka gani kuma za a ce maka ta yaya ka samu ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة sharran, yara. yace waqad tubdi li ahli al-hashr kulluhum wanda aka tara dan adam da duk wata halitta da aka tara a yawmul hashr ranan tara jama'a ranan da Allah madaukakin sarki yace zai tada mutane ka gansu sun tashi ashtatan kala kala ta kowane lokaci idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata li yuraw a'malahum ranan da Allah zai ta da mutane ka gansu awar watse ga sunan birjik tun daga farkon duniya har yanzu idan kana kallon yadda ake aikin haji kaga ɗan adam na iya wannan zamanin kaɗai wallahi wani in yaji aikin haji yawan jama'an da ya gani kawai yake rikicewa kaga ya zautu ya zama kamar mahaukaci saboda rudewa to ina ga kuma tada mutane ranar tashi kiyama da za a tara mutane tun zamanin annabi adam lokacin da ba wani dan adam da zai iya baka tarihin daga lokacin annabi adam zuwa yanzu ya kai shekaru kaza ba wanda ya sai baka wannan kididdigar tabbas to in har na iya zamanin ka na zamanin naka ma fa na wani wuri ne wani bangare yanda kake gani a garin ku an tafi hajji. jama'ar garin baka ga alamar raguwa ba to haka fa kowace ƙasa haka kuma ake taruwa haka kuma ake haɗuwa a wannan wajen iya wannan taron ya yakan rikita bawa ya girgiza shi ya ruɗe to ina ga kuma ranan tashi alkiyama ranan da babu wanda zai saura a doron ƙasa sai an tara shi a wannan wajen kaga ku akwai tashin hankali akwai turgishin da mutum bai isa ya tsawara shi da kwakwalwarsa ba to shi yasa Allah madaukakin sarki yake jan kunnen mu yake nusar da mu game da irin wannan al'amari ki ranan da za a tada mutane wa'adul ilahi min at-ta'zibi wan niqami alƙawarin Allah zai bayyana ga bayi imma wasu a azabtar da su wasu kuma a musu ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama wa kullu nafsin ladajabbari shakhisatun a ranan ne zaka ga kowane ɗan adam a gaban Allah ya tsaya yayi tsuru-tsuru la yantiquna bila ruhin min ar-rahim ba su isa su yi magana ba ba wanda ya isa yi magana kuma ba wai an cire musu rai ba ne A'a, kowa da ransa yau mai yin fakufi suri fata tuna akwajen wa kuti hati sama'u fakanat abuwa ba wa suyi ratil jibalu fakanat saraba inna ja'an na makanan mai wannan tsari ne na Allah haka ya ga dama haka kuma abin zai faru ba shekenan ka duba Abun duniya da zai rikita ka rika jin damuwa don baka same shi ba inda za ka tuna cewa yawon kiyama abin tambaya ne abin bincike ne ashe ba za ka so ma ka tara ba balle kuma har ya ɗaga maka hankali balle kuma har ka so ma tunanin me za ka ce wa Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan abin da ka tara shi sa yawon kiyama za ka ga manya-manyan masu kuɗi suna fatan ina ma su ne waɗannan talakawa? saboda talaka zai zo binciken da za a masa ba yawa haka zai koma ga ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da ya tara wani abun duniya ba don an zo masa hisabi hisabinsa kaɗan zai zama amma an ka tara da yawa to kowane ɓandala sai an tambaye ka ya ka samu kuma sai an tambaye ka ya ka kashi amma da ke ɗan adam bai tuna wannan yakan shagala sai ka ga ya manta ya rude da tarawan wani ma har ya mutu bai taran ba kuma ya wa'al da kansa da yi wa Allah bauta ba Allah ya kare mu wani mai hikima kuma yake ayyuhal mar'u inna duniya ka bahrun yake ya kai dan adam ka sani cewa duniyar kan nan tamkar kogi ne Wajihun fatihun bila bila fala ta'maluha kogi ne da yake tinkaro ka kuma cike yake da ambaliya yake falata amanuha karka amince da ita kamar kai ne ka zo bakin kogi kana son tsallakawa kuma a yi ruwa ka daina ambaliya yana wato wani irin juyawa kai ba sai an gaya maka ba ka yi ta kanka domin zai iya hallaka ka to haka wannan duniyar wa sabilun najati fiha hanyar tsira a duniya kuma ce mimbarun ce wani mimbari ne kamar wani tudu ne wa huwa akhzul kafaf ka gamsu da ɗan abin da Allah ya baka a duniya wal min minha da ɗan abin da za ka ci in yau ka samu iya abin da Allah subhanahu Ta'ala ya azurta ka za ka iya ci ka sha ba tare da ka yi bara a wajen wani ba ba tare da ka bi gidajen wani ba ba tare da ka ga mutum kana bin sai baka ba Allah ya wadata ka da abin da zaka ci ka sha ka bauta wa Allah to wannan shine tsirar ka ga duniya da ka wuce wannan ya zama maka bala'i kuma amma dan adam bai san haka ba ko yana gafala da wannan Allah ka kare mu to bayan malam ya gama kawo waɗannan misalai duka sai kuma ya ci gaba da gaya mana cewa wa min alqana'a yana daga cikin wadatar zuci alya'su mimma fi aidin nas alya'su mimma fi aidin nas me alya'su ka kosa ka koshi da abin da ke hannun mutane wancan farko da muka yi ta magana ka wadatu da iyanaka wanda Allah subhanahu wata'ala ya baka to in ka wadatu da shi to zai haifar maka da ne da ƙoshi da abin da ke hannun mutane ba za ka gana wani ka jiya ma ba ka sha'awa ba balle ka ji kana so nakan da ka gamsu da shi to ka tsaya a iyanan da zaran ka soma kuma leƙen na jama'a to ka raina naka kenan sai ce a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa sallama faqal ausini wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamun wasiya wa auji kuma wasiyar ka yi ta karama yar gajeruwa wacce zan rike wacce zan rika tunawa akai-akai wacce za ta amfane ni yanzu mutum nawa ne zai je ya samu wani malami ce wallahi malam na zo ne ka ban shawara a na zo ne ka gaya min abin da zai amfane ni wallahi da yawa sai dai ka ji ya ce maka ya zo ne a masa addu'a harkokinsa su ci gaba abubuwansa su faɗaɗa amma ya masa wasiya ya ji tsoron Allah ya zai tuna Allah ya zai gana da Allah ya ya ƙarshensa zai kasance me zai haɗu da shi a lahira a shi yana ga ai wayansa da dabararsa sun wadatar kuma su ɗin bari ya roƙi malam ya mai addu'a Allah ya mai kariya da su Allah ya sauka to magabata da suka san meye duniya kuma ba ita suka zo yi wa hidima ba sukan samu masana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan je wajensa a zamanin tabi'ai sukan je wajen sahabbai a zamanin a'imma sukan dubi tabi'ai ke ku ne kuke kusa da zamanin sahabbai a ku ne kuke kusa da zamanin da aka yi da manzon Allah gaya mana wani abu da zai amfane mu duniyar mu da lahirar wallahi da yawa da wuya ka ji mutum ya ganka ya tsai da kai ko ya kira ka ko ya zo ma ziyara ya kawo maka wannan zance me zan kiyaye duniya ta ta min kyau lahira ta ta min kyau wace wasiya ka min wace nasiha ka gaya min to bai zon ba ma ka ɗauko darasin ka zo mai da shi ka zaunar da shi ya saurara ma bai da wannan lokaci shi kawai ya je ya ɗau wayarsa yana daddannawa ya fi masa ya zauna yana irga me yake wucewa a titi ya fi masa ya yana lissafin kuɗin wasu da suka riga suka yi suka wadata suna can cikin linƙayar arzikinsu shi yana ne yana lissafa nawa suke samu yana ne yana lissafa a wata zai samu kaza yana ne yana lissafa wani fa bai ma san kuɗinsa ba Ku kai me yana ciki in ya sani da bai sani ba amma da ke Allah subhanahu ta'ala haka ɗabi'arsa take in ka manta da shi sai mantar da kai Abin ma da za ka amfana ma sai mantar da kai shi sa Allah yake wala takunu kallazina nasullah fa ansahum kar ku zama irin mutanen da suka manta Allah ba su ma san dan me Allah ya halice su ba to wallahi Allah zai mantar da su hatta abin da zai amfane su ma mance shi suke sai kaga wata dama ta zo masa mai ƙarfi amma sai Allah ya mantar da shi sai abin ya kubce sai ya tuna me yasa ya manta Allah nasullaha nasiyahu sun manta Allah sai Allah ya mance da su Allah ya kiyaye Allah kada ka sa duniya ta shagaltar da mu mu mance dan me aka yi mu to wannan mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kamun wasiya kuma wasiyar kamun yar karama ba mai yawan da zan je ina ta tunani a kai ba ko in ka riƙewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alayka bil ya'ti mimma fi aidin nas fa innahu al-ghina kai iya kokarinka ka wadatu da abun mutane ka daina kwadayin abun mutane ka daina hangen abun mutane in yau aka ce wani baya gari ya zo to karka je ka tare a kofar gidansa ya san da kai ko bai san da kai ba in kana da kima kana da daraja a gunsa da kansa zai neme ka don haka karka zama mai miƙa hannu a abin mutane wannan fa hulhina ya yace wannan wadata ce wa iyyaka wa tsama fa innahu al-faqr ya ce yace karka zama mai kwadayi kwadayi talauci ne na yanzu talaucin yanzu ne da ya halarto ka ya same ka idan ka zama mai kwaɗayi to kamar ka buɗe wa kanka ƙofar talauci ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya talauta shi ya tsaya yake gaya wa Allah to Allah zai ɗauke masa talaucin ko nan kusa ko a nan gaba amma da zaran ya jarabce ka da talauci ka je kana gaya wa mutane ka gaya ma wannan ka gaya ma wannan ka gaya ma wannan bal ma ka mai da shi hanyar nema kamar shi shine sana'arka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai saukar maka da talauci har abada duk abin da zaka samu koda a zahiri kana samu to amma Allah zai jefa maka talauci a idanunka ta inda ko nawa ka samu ba za ka gamsu da shi ba ko nawa ka tara ba za ka daina barar ba masu bara nawa ne za a gaya maka sun yi kuɗi da barar kuma amma ba su daina ta ba saboda ne saboda zuciyarsu ta mutu sun yadda cewa su zubar da mutuncin zukatansu da fuskokinsu don su samu duniya kuma wannan bala'in shi zai bi su har lahira annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk wanda ya mai da bara sana'a to ya rage nashi ko yayi da yawa ko yayi kaɗan gaushin wuta yake roƙa, wanda kuma zai ƙone masa fuska gobe kiyama ya tashi kwarangwal ita kiyama tashi ake kala-kala mutane za su tashi kala-kala ranar da Allah zai ta da mutane shine ma'anar ashtata kala-kala wani kaga ya yi paralyze one side wani yana gani ya tashi makaho wani fuskarsa ba nama wani gashi nan ɗaya kala-kala kisa magabata suka ce da zaran an ta da alkiyama ka gan ka lafiyar kalau duk gaɓaɓun jikinka lafiyar su lau to alaman nasara ce ita ma Allah ka taimake mu sannan ya ce masa wa salli salataka wa anta muwaddi' yace duk lokacin da ka zo sallah ko ka rika yin sallah tamkar daga ita ka koma ga Allah kamar malakul maut ne a kanka yake ce maka idar in dauke ranka yau inda kowane ɗan adam zai san yaushe zai mutu to da za ka samu ya fi kowa inganta ibadarsa da jaddada alaƙarsa da Ubangiji Subhanahu wata'ala amma sai Allah cikin lutufinsa ya ɓoye wa bayinsa sanin yaushe za su koma gare shi don kowa ya zama cikin shiri kowace gaba ta rayuwa ana mutuwa don a nuna maka gabar da kake ma kana iya mutuwa ke idan kai yaro ne baka yi aure ba yara nawa suka mutu in kai saurayi ne yau kai aure angwaye ne wani ma ana gwancin sai mu kai kai kila ma ka dan dana zaman auren ka ji wani to bai dana ba ma in kai babba ne ka tara yara manya nawa suka mutu balle tsofi ma su dama su ake karanta wa mutuwar ma su ake ganin ma za su mutu kisa yaranka kullun su me za yauke za ka mutu su ci abin da ka tara in mata ne da kai kullum matanka su suke tunanin kai ne za ka mutu su ci gado da mata da 'ya'ya ba sa taɓa kawo cewa wai su za su mutu ke sa Allah ya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum a cikin 'ya'yanku da matanku akwai makiya makiyanku ba sa son ku kwanan nan wani ya rasu fa wallahi ya tara kuɗinsa amma wai saboda ciwo ya yi tsanani za a fara masa dialysis ana tunanin aiki wanda aka zo mai dialysis a fara ake. matarsa ta ce wallahi ita kawai za ta rika mai addu'a ba za ta biya wannan kudin ba addu'a za ta rika yi ai ba zai tashi ba kuma Allah ya jarabce ta bai tashin ba ya mutu ko irin ire-irenta masu tunaninta har murna za su mata ka kin fa yi tunani kin yi hange da yanzu an ba wa ɗan asibiti sun cinye wannan ba matar ka kenan da ka kawo ta from nowhere ka ɗauko ta kake mutunta ta wasu kuma mai gidansu ne ya rasu aka zo ana tunanin inda za a wanke shi dukkansu ba wanda ya iya ba da falanta a wanke mai gidansu wata kuma a ma falon naki, wa ita damuwar ta kafet ɗin falon kar a jiƙa mutu to don haka in kana da kuɗi wallahi ka dage ka yi aikin Allah da kuɗinka wa'annan da kake tunanin za ka barwa ba ta kai suke ba kaɗan ne za ka samu cikin 'ya'yanka ko matanka suna tafiya tare da kai suna ƙoƙarin ku gudu tare ku tsira tare shi yasa za ka ga yau in kana da kuɗi ka yi kai da 'ya'yanka su yi sana'a ba za su yi ba kawai fata suke ka mutu su ci banza su wasu kawo mutuwar a kansu ba to kuma Allah subhanahu wataala ya ajiye mutuwa a kowane gaba mutum nawa ne ka je gaishe shi a juj yana fama da kansa yana wayo wayo sai ka dawo ka ji kawai mutum ya tafi a satin nan wani yake ban labari wallahi yake wani ne suke jinyar mahaifinsu aka kira shi a waya yaya alhaji yake wallahi muna jiran lokaci ne kawai saboda ne duk alamun mutuwa ta bayyana masa wallahi wannan da ya amsa wayar kwanan sa uku da amsa wayar ya rasu alhaji kuma sai da ya wata shida a wannan jinyar kafin ya rasu da haka lamarin na Allah ne don haka ko me kake yi ka riƙa yi a gabar kana jin zaka mutu kawai don ba a shawara wani gunda baka taba zuwa ba ina dama taku ɗaya ake so ka yi abun ka mutu wani zai zo ya ɗebe ka zo ka raka ni kuma ka je ka raka shi mutum nawa suka mutu a rakiya saboda Allah ya rubuta sai sun je gun so ɗaya a rayuwa kuma da sun je sa su mutu a gun baka isa ka ce babu ba inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar in ajali ya zo fa wallahi ba jinkiri sai an tafi ya rage naka shi yasa ake cewa ka rika tuna mutuwa kullun kullun wani yau kana mai zancen mutuwa zai ce baka iya hira ba kai kawai ana zaune sai ka rika kawo mutuwa to me kake so a kawo ma a kawo ma duniya a kawo ma zancen alatu wani ya samu kaza wani ya yi kaza wani ya shigo gari wani ya sa duk irin wannan kake so ka mutu da da buri kana hango shi sai ko nan Allah bai rubuta maka za ka samu komai ba inda kai ta wahala to ka riƙa sallah duk sanda kace Allahu akbar a gaban Allah ka rika jin cewa kila fa bazan sake sallah ba kila sallah ta kenan kila wannan ba bazan idar ba amma ka zo ka ga mutane suna sallah musamman masu bin liman wani har a idar bai san me aka yi ba wallahi da yawa da za a idar da sallah a yi sallama ka ce ma wani sallan nan da muka yi liman mai ya karanta ne a raka a farko wallahi wani ba zai gaya ma ba me ya yi a raka a ta biyu ba zai gaya ma ba wani har a idar sai an idar ma ya rika mamaki ah in fa sallan nan ta mun sauri saboda ne saboda kwakwalwarsa ba ta sallar shi Allah Allah yake a masa ya fita kawai Allah ya sauka yace wa iyyaka wama ya ya'taziru min yace ina jan kunnanka da duk wani abu da zaka bada uzuri me uzuri ce in mutuwa ta zo maka ka rika fatan a baka lokaci musamman kana da kuɗi ana ce maka kai aikin Allah kai aikin Allah wallahi da malakul maut ya zo abinda zaka fara neman a baka dama kenan وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب جمي فأصدق وأكون من الصالحين Allah ka ban lokacin yi sadaka Allah zai ce mu zai ce a gaya masa walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah yake walan walan tanfil istimrariya ce nafi ne mustamir ma'ana ba zai yiwu ba ne ba za a taɓa ɗaga ma ƙafa ba duga ɗanka inda ana ɗaga ƙafa da an ɗaga wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da an ɗaga wa bayin Allah waɗanda suka ƙara rayuwarsu suna wa Allah bauta amma lokaci ne in yi sai an fi wannan wasiya guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa kenan ka ƙoshi da abin mutane kar ka zama mai kwaɗayi ka zama mai yin sallah tamkar mai bankwana sannan ka guji ranar uzuri ka guji ranar a baka uzuri yi amfani da dama kenan duk dama yi amfani da ita kar ka yi wasa da ita ba wata dama da za ka ce barin jinkirta zuwa lokaci kaza وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة فإنها مال لا ينفد وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وعليك باليأس مما في أيدي الناس فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله تعالى عنه wannan ɗaya daga cikin magabata shi ma irin yanda suka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke wa ƴaƴansu yau ya taɓa zaunar da ‘ya'yansa yake karanta musu rayuwa balma sai dai ka rika an giza su su nemi duniya don ka huta shi ma a nan wata matsalar kaga mutum wai ya damu ‘ya'yansa su zama wani abu shi burinsa kawai su ɗauke masa ɗawainiya ya dawo ya huta alhali ba mai ɗauke ma wani ɗawainiya kowa ɗawainiyar kansa yake yi Allah ya gaya mana nahnu narzuquhum wa iyyakum a wani wajen narzuqukum wa iyyahum kowa Allah ne ke azurta in ba su zo ba karka ji tsoron zuwansu da kai da su Allah ne ne baku in sun zo karka tsane su da kai da su Allah ne ne baku amma muna fahimtar wannan ba mu fahimta kullum a rikice muke yau an kai zamanin da ana yin wa'ad al-khafi al shi ne shine mutum ya kashe 'ya'yansa tun ba su zo ba ma'ana mutum ya rika ba wa matarsa maganin kashe ƙwayoyin ɗa in an shigar da shi mahaifa ko kar ma ya shiga wai dai kar ya zo duniya shi rashin zuwansa shine hutu a gunsa yana ɓata wa kansa lokaci inda zai yi tunani sai ga wani bai yi aure ba bai da kowa kuma a wahale ba auren ba nauyin kowa a gigice mai kai ko sai ga ka da 'ya'ya ga ka da iyali ga ka da komai kuma a ni tsakaki mutum nawa ne ba yi da kowa yake zuwa ya roƙe ka wannan bai zama ma darasi bai yana garari fa a titi bai da kowa kai bai da maɗaki amma gunka zai zo ka bashi kuma ya ce sha amma kai kana nan a gigice kuma wai kana tunanin 'ya'ya sun dame ka iyali sun dame ka wannan ai kiyasi ne mummuna Allah ya sauka shi yasa durus darussan rayuwa suna nan a jikin mu a tattare da mu amma sai mu makance da gangan sai mu zama irin waɗanda Allah yake lahum a'yunun la yusiruna biha ga su da idanu amma ba sa gani to sa'ad bin abi waqqas yake wa ɗansa wa'azi yake ya ya kai ɗana kira da ya bunai akwai alamar jawowa a jika da ƙauna ya kuka ce ya ibini a larabci kamar kiran uba ne ya abat ya kuka ce ya abi shi larabci yana da salon maganganu da kaji in ka iya su an san wannan a halin tausayi ne an san wannan a halin kaushi ne an san wannan a halin lumana ne wannan tashin hankali ne wannan kaza ne hatta yanayi duk larabci na da kalmominsa daban-daban don haka ya fi kowane yare faɗi a duniya shi yare ne mai yayyankuwa kalma ɗaya sai ga an yayyanka ta kashi-kashi Allah ya samu dace ko a magana da mutane in ka auna da turanci da ake tinkaho da shi shi larabcin za ka yi magana da mutum ɗaya kalmarsa daban mutum biyu kalmar su daban namiji kalmar ta daban mace kalmar ta daban amma lar turanci fa guda ɗaya ne kawai in za ka yi magana da mutum a gaban ka kawai yiwu ne yaro yiwu ne mace yiwu ne namiji yiwu ne jama'a yiwu ne kowa yiwu ne kawai yiwu yiwu ne kawai yaren yiwu yiwu ne amma ya zama mai, an yaƙe mu an yaƙi ƙwaƙwalwar mu an mai mana da shi wani abu yau wani in ya iya turanci a duniyance shi malami ne ya je ya karanci turanci daidai kake da karanje ka karanci hausa a jami'a kawai abinda yake daga darajar wannan shine wannan yare ne na zamani da shi ake duniyanci amma duk yare-yare sunansa sa'adun abi waqqas yake cewa ya bunai ya kai dandana. dana idza talabta an kana son wadata to fatlubhu fil qana'a ka neme shi a wadatar zuci mana iya abin da Allah ya baka ka gamsu da shi kar ka taba wuce limit ɗinka fa innaha malun ita wadatar zuci dukiya ce la yanfad ba ta karewa domin kullum kana cikin biyawa kanka bukatu baka da damuwa in dinki zaka yi kana yi ne daidai da samun in abinci zaka saya a gidanka daidai da samun ka in kyauta za ka yi daidai da samunka shi ne ma'anar liyun zuwa sa'atin min sa'atihi mai kuɗi ya ciyar gwargwadon kuɗinsa ya ci da kansa gwargwadon kuɗinsa ya tumatar gwargwadon kuɗinsa wa man qudira alaihi rizquhu min ma a ataahu Allah wanda aka talauta shi ya yi gwargwadon iya talaucinsa amma wani sai gabi yadda da wannan ba abokinsa ya tashi ya yi fitifafitika ya je Legas, ya je Fatakot, ya je ina, ya samu kuɗi ya dawo gari, ya ɗinka riguna yana fantamawa, kai kana nan kana wahala. Baka iya samun wannan ba, kuma ka ce sai ka sa irin rigarsa. To kaga za a ɗau wahala, sai ka kama a dashe Ran da ka ɗauka ka sai wani yadin ranar zai sai wani kuma. Sai ka sake sabo, kila kai ne ɗauka na biyu, kuma mutum goma na gabanka. kaga kan a gama a adashi a jiyo ya yi kala nawa kaga ka shiga wahala ke baka yadda da matsayinka ba ke amma ka yadda da naka shi nan, ɗan wanda ka samu wanke ta ka goge ka sa duk inda zai shiga za ka shiga kai ma wa iyaka wa tsama ka daina kwaɗayi fa innahu faqrul hadir shine talaucin da zai zo maka yanzu yanzu wa alayka bil ya'si mimma fi nas ka guji abin mutane fa innaka lam tay'as min shay'in babu wani abu da zaka ƙosa da shi na mutane ka nuna baka damu da shi ba illa aghnaka Allah ta'ala an fa sai Allah ya wadatar da kai shi mana sai wata ran kaga ka same shi ai yake da'i al-hirsa ala dunya ka daina nakiyar neman duniya ka daina natiyar kai kenan dole ka samu duniya daina wannan lamari ne na Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama zai baka wa fil aishi fala a rayuwa kuma ka daina kwadai wala tajma' min al mali karka je kana wahal da kanka tara kudi tara kudi fama tadri liman tajma' baka san ma wa kake tarawa wallahi kwanan nan wani mutum ya rasu anan ni ma ke kullum ka gan shi rigarsa ba ta wuce ɗaya biyu ba kuma jefi ce duk mai son tara kuɗi za ga rigunansa robobi ne me ma'anar robobi jesin nan da kake gani sai ta shekarar goma bata mutu ba to za ga wanda ya zama mai naciyan kuɗi za ga irin rigunansa ke? ban fa ce karka sai jesi ka sa karka ce zan ma nan ba ko kaga kana da ita yanzu ka ɗauka da kai nake a haka za ka gansu wallahi da ya mutu a account ɗinsa wajen miliyan 60 aka samu to ne amfaninsa baka ci ba baka sha ba baka sa riga ba baka yi ado ba inna Allah yuridu an yara asara ni'amihi ala abdi inji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana so ya ga alamar ya ma wadati ya ganka ya gane eh ka gode abin da na ma Allah yana son wannan saboda aka kai ko ba Allah ba ‘yan adam ‘yan uwanka in sun san kana samu suna so su ganka sai sai wallahi wani ana ba da labarin wane mai kudin ya zo ya gan shi daga jaja sai rena shi kuma a so yake ganka cikin kamala kayanka mai kyau ne wannan alamar wa Allah ne ya danganta ne kau ka sa kana wa mutane ba da takama kamar karuna to wannan shine ba a so amma a ganka test test clean wani ma ba ka da kudin sosai ma sai a rika ganin ka mai kudi amma bai bai daidai ba kana da kudi an zo neman ka a ganka wani iri wannan bai ba ana samun irin wannan jingin ka je Kano ka gani ka je kwari ka zo wani a bakin kofa ana tutture shi ana shiga ciki ashe shine mai shagon wune kuke raina shi to dukiyar tashi ce tana amfanin ta Kare ko kuɗi duniya kenan saboda haka in ka samu kuɗi wallahi ka cika more in ka tara ma wani ce to baka san ma ubila dan iska kake tarawa da ya samu shi kenan ya bauɗe ba ya ta sabo Allah ya sauka yake fa innar rizqa maqsumun ka sani arziki rababban abu ne Allah ya gama raba shi wallahi sai ka gama tara kudin a raba gadan a ba kowa nashi wanda fara san araban sai ga yafi kowa talaucewa daga ƙarshe don a tunaninsa yadda suka zo mai dumut to in ya kashe su ma haka za su sake zuwa ya mance wanda ya tarin fa ya tafi kuma a ƴan uwansa da aka tara ba mai sauraron sa wallahi in kana so ka ga abin da yake haifar da gaban 'yan uwantaka shine gado wani ya fi ƙarfin gadon sai ka ji ya ce wallahi sai an bashi kayan shi dai a raba a bashi yake yana so ya ga wai ya rika ganin alamun alamun abin da ubansa ya bashi nan kokari yake baya so ku amfana ne kawai ya fi karfin abu ne ba zai barin ku ba yake wa su uzanni la yanfa mummunan zato wallahi bai da amfani faqirun kullu bi harf kullu bi hirsin yake duk wanda ka ganshi kullun daga ina kake nema ina zaka nema wannan shine talaka wa ganiyun kullu man yaqna shi ko mawadaci shine wanda ya gamsu da iya abin da Allah ya bashi ina amfanin kudinka kullun a wahale sai ka mutu a ce ka bar miliyoyi kaza ina amfanin wallahi yau a ce irin tunani in kana da tunani mai kyau ka auna irin ɗangote da arrajihi na Saudiya wanda ya bude farkon bankin musulunci a duniya wallahi da tsufa ya zo masa kusan 70% na dukiyarsa ya karar da su ya fi kowa kuɗi a saudiya gidan sarauta ma suna cin bashin amma ina yau ka ga ɗan wasin shi ne nan shi ne Da wai tunanin ma ina zai dada bunƙasa kuɗin yake yi bai tunanin ma zai huta ya sa Allah a gaba ko ɗanta ta da ya rasu ka ji tsabar zuciyar da ya bari a duniya kai ka ce anya akwai kwakwalwa a nan shi sa ni kullum wallahi ayar alhakun ta kafin wallahi a kan baki nake ga take aiki irin tara kudin baki dai to daban yake domin tari ne na hauka shi bai ci ba kuma ba a ci ba sai ya mutu a ce gasu wani ma ba za a gansu ba masu ɗiban kuɗi su kai waje su ɗoye in sun mutuwa yake sani ba wanda yake sani shi dai da ya ji kunyar a ce ya sata to gari kowa ya rasa dama ita ce hasarar iblis kowa ya rasa bilgiyar da ya fi kowa kuɗi a wani lissafi na baya can haka yake ɗaukar lokaci a rayuwarsa ya zauna a bakin kogi ya shantake kawai ya manta da ma duk wani lissafin kuɗi kuma gidajen miskirai da talakawa da marayu da yake da su a duniya ba ya san adadinsu matsalarsa kawai bayi da musulunci amma da yana da musulunci da ya yi da ya tara sadakatun jariya amma ina haka zai kare Allah ya tsawata saboda haka in dai kana da kuɗi kuma baka huta ba sunan ka talaka in kuma baka da shi sai ɗan kaɗan kuma ka gamsu da shi wallahi kai mawadaci ne Malam ya ce azizun mallazi mallazimal ƙanaa. wanda za zaka ganci da izza ba mai raina shi shi ne wanda ya rungumi gwadatar zuci ai sai na ce ba ni za ka ci mutunci na ba ce ba to balle ka ci wani ya bakan kuma ya je yana wulakanta ka a wani wuri subhanahu da nake ganin sa kaza kaza nan fa ya zo yana ce min wayin bashi kaza nan ya zo yana kwankwasa min gida ranar ban mata shi ba haka ya tashin kaga Allah ya ce la tusilu sadaqatikum bil manni wal adha in zaka wa mutum karka mai gori karka faɗi makakin maganganu a kansa yace walam yakshif li makhluqin qana'a bai nemo wadatar zuci a wajen wani ba a abinda Allah ya bashi kadai ya gamsu da shi afadatna alqana'ata kullu izzin afadatna alqana'atu kullu izzin yace wadatar zuci ta amfanar da mu dukkan ɗaukaka. wa hal a a'azzu min akwai wata ɗaukaka ne ko wani daraja da kake son ka samu matukar baka da wadatar zuci fasayyirha li nafsika ra'sa in Allah ya baka wadatar zuci to ka ta ta zama maka ita ce ka. ita ce abin da ka dogara da shi bayan Allah subhanahu wata'ala wajen nema abin da ka samu ka yi ƙoƙarin juya shi ka yi ƙoƙarin sarrafa shi ka yi ƙoƙarin adana shi wasayyir ba da hattakuwa bi ba'a Kun ka samu kuma ka sa tsoron Allah wajen kashewa ɗan abin da ka samu ka yi ƙoƙari ka rika ajiye na lahira a ciki karka zama kana samu baka da lokacin yin sadaka an aikin wata kake yi wallahi sa'a ranka ran da ka ji kilin na alat na salari to kai ma yi kokari ka cire wani abu a ranan da zaran ka bari kwana uku shikenan fa sun kare kudin salari gwargwadon yawan salarinka gwargwadon yawan burinka shi sa za ga masu aikin salari da manyan da ƙananan da an yi kwana goma kowa kuka yake da mai samun dubu ɗari da mai samun miliyan ma da mai samun dubu goma ba su kwana goma dukkansu sai ka same su a complaint idan haka kuɗi na zuwa maka to yi ƙoƙari ka nemi wani aikin Allah ka yi da shi ko ta dattijuwa wallahi ta koma ga Allah ita ba wani abu da za ta samu a duniya ta ƙarar da shi ita kaɗai babu shi ko ice ta siyo za ta yi girki wallahi sai ta san ma wani ba ta ƙonar da shi duka in icen nan ƙwaya uku ne za ta ɗau biyu ta kuma aika ma wata da take tunanin ba ta da iken ma baya daya in magi ta siyo sai ta san ma wani in timatir ta siyo sai ta san ma wani ita ba ta san ta sai abu ta cinye ita kaɗai ba in kuma ta dafa ta ba wani yanzu ta koma ga Allah subhanahu wataala Allah kadai ya san alkhairin da ta samu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana cewa anfiq unfiq alik ka bayar zan baka haka Allah yake kuma wallahi in dai zaka bayar to Allah ko zai baka ka yadda da wannan amma karka sa a ranka barin yi sadaka kilan na je kasuwa yau zan yi ciniki a karkarka wannan tunanin kai dai kawai ka bayar tunda Allah yake bayar zan baka to bayar din kawai kuma Allah zai baka domin shi yarzuqul abd min haythu la yahtasib Allah yana azurta bawa ne ta inda bawan bai tsammani لتغني في حياتك عن لئيم وتسعد في bi بصبر sa'a. yace a wannan duniyar zaka wadatu daga hannun mutumin banza ma'ana mutumin da zai baka kuma ya wulakanta ka zai baka ya ci maka mutunci zai baka ya maka gori to baka je ba ma balle baka ko baka ce baka ba balle maka to zaka wadatu da wannan sannan wa tas'abu fil jinan kuma za ka samu aljanna bi sabri sa'a da haƙuri na ɗan minti kaɗan da ka yi haƙurin da ka yi ka jure ba ka roƙa ba wallahi sai Allah ya baka shi a aljanna me yasa Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ina ba wa masu haƙuri cikakken ladan su ba tare da bincike ba haƙuri ba ƙaramin dama bace da in kai amfani da shi zaka samu dadi Allah ka azurta mu da wadatar zuci akwai wahala amma in ka daure akwai daɗi ka yi haƙuri da yadda Allah ya yi ka kowa da ka gani da yadda Allah ya tsara masa shi mai shi Allah yana ta kwaɗaitar da shi yana zaburar da shi ya rika alheri kai kuma ka rika kamewa sai ka ga Allah yana kawo maka ta hanyar mai alherin ta inda baka ka tsammani وصدق الإمام الشافعي عندما قال إمام الشافعي da yake cewa تشوى أمت مطامعي فأرحت yace ina kokarin kashe kwadaina in kakkashe su in daure in cije in yi kaman ma ban ga abun ba sai in hutar da raina fa innan nafsa ma dami'at tahunu yace ita rai duk sanda take kwadayi to lokacin take wulakanta dan haka yi kokari ka kashe kwaɗayin da yake zuwa maka akai-akai sai wani abokin duk lokacin da aka zauna kowa yana faɗan burace-buracensa shi sai ya shiru ka ce kai me yasa baka magana sai ce ah, abin da ba ni da shi ban da hanyarsa sai kuma tsaya na tattauna shi Eh, ba wai ban da buri bane ba ban da kwaɗayi bane amma me amfaninsa yanzu ban da shi ban da sanadinsa to me zan zauna ina yi kuma wani yanzu zai zauna maka yana maka in na samu zan yi kaza zan yi kaza zan gina kaza gidan da zan yi ta yafi na wani wani ce ina ai baka isa ba wanda zan yi ta yafi naka ba fa kudin haba kaga wani yana zancen dan bol ni nake samun kudin wani ina ai in na je garin na yi kaza na yi kaza bai kuma kama hanyar fada zai samu ba ko ya dubo wani mai kudin garinsu yake a ah, ni ne mai wahiliwa ne ai zan je mu kaza zan yi kaza zan yi kaza to ka neman mana tukuna Allah ya tawaga kaga da ya haƙura da wannan burace-buracen ya ta kaita da ɗan abin da ya samu shi kenan ya huta yace wa ahyaytu ƙanu'a wa kana maitan kuma zan rayu ko zan rayu ko zan rayar da mai wadatar zuci wanda ake ganin sa kaman matacce fa fi ihya'ihi irzi masunu yace a rayar da marashi mutunci na kuma nake karewa yau in kana wa wanda baka da shi a angoku kana dashi kana ma mutane za ka zama mai mutunci mai karamci za ga suna girmama ka suna darajanta ka in yau wani zo zai ci maka mutunci za su tsaya iya tsayi wasu su kare ka saboda ne kana musu in ko ba ka musu su za su turo a kama ka yanzu bandit nan da kake ga ana yi wani sai ka zama akwai makwabtansa ba a ciki saboda ne bai musu ba kullum yana fantamawa ya fi su su kuma su yi kokari su cuno masa wani su wahalar da shi sai in ta fashe ne za a iya ganewa ta ma'un ya hillu ko ya hullu bi kalbi 'abdin ce in dai kwaɗayi ya mamaye maka zuciya ko ya mamaye ma wani bawa zuciya alathu mahanatu ce wulaƙanci kuma zai samu daraja mana zai samu wato ɗaukaka amma a wulaƙance zai zama ya fi kowa wulaƙanci wa alahu hunun haka kuma wulaƙanci zai rika ɗaga shi Allah ya kare mu Allah ya raba mu da yin abin da zai zubar mana da kima da mutunci ina ganin za mu tsaya a nan malam ya bude wani kafa ita ma dai ta wadata ya ce yana daga cikin wadata zuci ka yi ƙoƙari ka zama mai bayarwa kar ka zama mai karɓa wanda za mu zo mu karanta annabi da kansa yake cewa al-yadul ulya khairun min al sufla hannun da yake dauka hannun da ke sama yafi hannun da ke ƙasa ma'ana hannun da ke bayarwa yafi hannun da ke karba to zamu shiga wannan gaba insha Allah a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana wa وصلى الله وسلم na نبينا muhammad.